العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي معك السلام عليكم ورحمة الله mu da wannan maraice na lahadi 22 ga watan jima'atul ula a shekara ta 1438 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan biyu a shekara ta 2017 miladiya makon da ya gabata mun tike da ƙarshen suratul tagabun yau za mu tashi farkon suratul talaki suratul talaqi ita ce sura ta 65 cikin jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma idan an ɗauko lissafi daga sama malai ce wahiyar salatu asharata aya suratu talaki ayoyinta guda goma sha uku ne wahiyar madaniyatun kuma sura ce wacce aka saukar da ita bayan annabi ya hijira daga makka ya koma madina wa mawdu'uha abinda take karantarwa bayanu talaqi wal idda bayani ne yadda saki yake kasancewa a musulunci da kuma yadda idda take kasancewa wama ya ta'allaku ma da abin da ke da alaƙa da su saki ɗin da kuma iddar minar raja'a na daga kome wan nafaka da kuma ciyarwa wa raba da kuma shayarwa idan an saki mace tana goyo fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai da bayanin ta daidai kuma ya bamu ikon yin amfani da abin da ta kunsa mai Allah ya ce A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وبنجزي ما دوكتين سركيتي يا أيها النبي يا كي ونن النبي ya ce almuradu ummatuhu abinda ake nufi al'umar shi annabin ba shi annabin ba malamai suka ce idan kaga an yi magana a cikin alkur'ani to da ɗayan mutum uku ake ko dai ai magana ana nufin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai banda shi babu kowa wanda abin da ake kira da wannan shine al-khususiyya kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahaba nafsaha lin-nabi in arada nabiyu an yankihaha an yastankihaha sai Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin da macen da take mumina wacce ta zo ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tace ya ma'aikin Allah ina son ka ka aure ni to Allah madaukakin sarki ce in annabin ya ga yana son ta to take an aura masa ita ba tare da ya je ya gaya wa iyayenta ba ko waliyanta abin da kawai ya rage shine ya bata sadaki manzo shi kadai yake yin aure babu izinin waliyin amarya shi kadai yake yin aure ba tare da ya tantubi dangin amarya ba domin me yake kawo maganar dangin amarya aure shine dan su tsare mata haƙƙinta dan kada san zuciyar ango ta sa ya cuci amarya to shi ko manzo Allah Allah ya masa shaida akan cewa ba zai cuci kowa ba ya ma fi kowa tsarewa kowa haƙƙi sama da shi kansa mai haƙƙin annabiyyu aula mu'minina min anfusihim manzo Allah ya fi wa muminai gata sama da gatan da su suke wa kansu da kansu to sai Allah ya ce irin wannan hukuncin khalisatan laka min dunil mu'minin naka ne kadai banda sauran muminai ba wani mumini da wata mata za ta ganshi akan titi ta ce wani ina son ka yace to shikenan nawa ne sadaki ya biya ya kama ta kawai su yi tafiyar su in kai haka ko shakka babu ka saba wa Allah ba aure kai ba zina za ka yi domin la nikaha illa bi wannan fi haqqi ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam to kaga nan magana ce a qur'ani amma ana nufin annabi shi kadai banda kowa tunda Allah ya ce khalifatan lak min dunil mu'minin salo na biyu a qur'ani zaka ga an yi magana da annabi